قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الثامن والخمسون فصلي نعم سند بدد بتقش أتشن وانا لتاتي نمال ابن القيم ديكي أنبا تامن ذكرورا لقى أن صلى الله عليه وسلم وانا سقشات الأمر أن يولق في الفعل والطيرة fasalin nan zai bayani ne akan addu'o'in da ake faɗa ko kuma lafuzzan da ya kamata mutum ya faɗi fil fa'li wanda suka shafi arashi al fa'lu al kalimatu tayyibatu tusadifu muradar insani mutum yayi nufin zai wani abu ko sai ji an faɗi wata kalma mai kyau wanda ya faɗi kalmar shi bai san nufin shi a zuciyar shi ba ka kama hanya za ka tafi wani gari kawai sai ka ji ana tebin mutanen garin a zuciyar ka kana tunanin za ka tafi gari za gobe kawai da daddaren nan kawai sai ka ji wasu mutane kawai ba su san za ka tafi garin ba kawai sai ka ji ana tebin mutanen garin ana ta faɗin alkhairinsu to ke kenan fara shi kenan kaga kai ba san abin da su mutanen da suke maganganu kan waɗancan mutanen da suke faɗin alkhairinsu su ba su san cewa kai garin za ka ba baka faɗa musu ba su ji ba to kaga an samu musadafa kenan kun gane to shine ake kushi al-fa'lu al-fa'l wa tiyaratu shantu wancan al-fa'l arashi at-tiyaratu kuma shanti an kira da at-tiyara saboda me saboda da biyu suke da tsuntsaye suke kowane tsuntsu a aqidar balarabe wacce take ta jahiliya kafin zuwa musulunci to yana da fassara kuma wannan fassara ta bi baya ko bayan musulunci wasu daga cikin mutane suna da wannan tunanin tantabara fara to ita tana nuna salam tana nuna zaman lafiya tana nuna aminci shi yasa an zo an yi tarurruka na duniya ta tada tantabaru far in an nada sabon shugaban kasa a kasa sai an tada tantabaru fur sa'ara saboda su su ramzi ne ga mutanen da suke canci ramzi ne na zaman lafiya da alheri ita kuma mujiya to ita kuma ramzi ce ta sharri eh. ramzi ce ta sharri in aka ji kukanta ko ta sauka a gida ko aka ganta to ita sharri ce wani zubin larabawa sukan yi amfani da halayen tsuntsayen sai su canfa da su hali kaza kaga ita mujiya wata tsuntsuwa ce da Allah ya jarrabe ta a halitta ba ta shiga cikin yan uwanta yan uwanta in sun ganta guduwa yan uwanta tsuntsaye in suka ganta guduwa suke to sai balarabe ya canfa ta to alfa'alu shari'a ta yi da alfa'alu abinda baka san zai faru ba sai ka ji an ambace shi sai maka daɗi ya dace da nufinka shari'ar musulunci ta yi da sa'alu ba laifi bane Idan mutum ya gina aikinsa kuma ya yi addu'a ce ya Allah yadda bayan Allah nan suke cikin garin nan da zan ya Allah ni ma ka tabbatar min in na je alkhairin nan da suke faɗi ya tabbata a gare ni in je lafiya in dawo lafiya ba laifi ba ne amma a tsira mutum ya canfa wani abu kawai shi kenan zai fita gida sai ga bakin kare ta abuja zai je a mota shi ce ana ta ana kidnapping yadda ake yadawa mun gane to shine bambanci tsakanin alfa'lu da at-tiyara قالوا إنا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم معكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة من زال سمي لا عدوى باب وني ciwo تاشي zai tashi da wani ciwo ya taso daga jikin wani ya zo ya shafi wani haka nan da shi da aqidar laraba ita ce kawai da wani ya ga kuturu ko ya ga wani na da wani ciwo to kawai shikenan wannan haduwar tasu sai ta samu talaqi arwah da talaqati arwah rayukan zo sai su hadu ran wancan mai ciwon da ran lafiyayye sai su hadu sai shi ma kawai fa yasiru mariban sai zama bai da lafiya idan mutum ya tafi wajen wani shi abin nan ya samu kare a arziki to yana ganin shi suka haɗu da shi shi ma kawai sai a samu talaqil abuwa rayukansa sai su haɗu shi ta zayawuji su auri juna shi kenan shi ma kawai yana zuwa komai ya taɓa sai ya lalace haka laraba suke faɗi to shine aduwa to da aduwa babu canji a musulmi babu ciwo da zai tasiri da kansa amma dai Allah madaukakin sarki a cikin kaddarawarsa yana iya yiwuwa cakuɗe ɗaya ne ya da za a yi tsakanin mai lafiya da mai ciwo sai Allah ya jarrabi lafiyayyen shi ma sai kamu da ciwo shi yasa manzo sani ce kada a haɗa dabbobi raƙuma waɗanda suke lafiyayyu da waɗanda ba su da lafiyayyu saboda a tsara imanin mutane a tsara imanin mutane kada wani abu ya zo ya faru na ciwo ga mai lafiya shi kenan sai a ji a rai cewa ai wancan mara lafiyan shine ya sa mishi ciwon mun gane to shine aduwa haka malamai suka hada hadisan da suke kora aduwa da kuma waɗanda suka zo suke cewa ka hada mai ciwo da lafiyayye mun gane manzon mai ce la yuradan mumarradun ko la yuradan sahihun ala mumarradin kada a je a hada lafiyayye da wanda ke da ciwo kamar ya ci karo da wannan hadisin amma malamai suka ce a'a wannan yana tabbatar maka da cewa ciwon da kanshi bai tasiri domin a tsare maka imaninka ciwo me yake yi wancan hadisin shi kuma yusbitu sabab yana tabbatar cewa akwai asbab Allah madaukakin sarki ya sanya ma makadir asbab duk kowace kaddara da za ta faru tana da sababi mun gane to shine la adwa wala tiyarata sannan ba canfi a musulunci ba canfi a musulunci canfi haramun ne wa asdaqu hal amma a fahimta dunkulalliya ta tsiyara cewa wani abu ya dace da wani abu to mafi gaskiya a ciki shine fa'alu a an istisna'i kenan amma wannan istisna'i ne na farko ma'anawi bayan kasancewa kasancewarsa istisna'i ma'anawi istisna'i ne wanda yake ne munfasilu munfasil ne muke nufi istisna'i ma'anawi mun ce masa istisna'i ne ma'anawi saboda ba a faɗi illa ba sai aka ce wa asdaqu hal fa'al wa asdaqu as-siyarati fa'al kaga la adwa wa la siyarata illa al fa'al kenan sai fa'al sai arashi shine ma'anawi ba illa ba a fadi a zata istisna'i ba shi yasa muka ce masa al-istisna'ul ma'anawi ne sannan akwai al-istisna'ul munfasil munfasil fa'alu baya cikin diyara a ka'ida kun kun fahimci tarifin da muka matsiyara da kuma tarifin da aka mafa'alu a cikin shi yake ba amma nan mazu sama sai ce ne wa asdaqu hal fa'al a aqidan larabawa suna ɗaukar fa'alu ma na cikin tsiyara amma shari'a fa'alu ba tsiyara bane yasa ya zama munfasil kila sai aka ce wa mal fa'alu ake nufi da al fa'alu ya ma'aikin Allah me tsara shi qala al kalimatu salihatu yasma'uha ar rajul magana wacce take mai kyau sai mutum ya ji akan wani abu da yake nufin zai kana neman aiki a wani waje wasu ba su sani ba kawai sai ka wuce kawai sai ka ji ana fira matsayin ma'aikatan nan ana ɗaukar ma'aikata kuma albashinsu yana da kyau kuma ba wata cuwa-cuwa ba wani kukan san in ka cika shari'a takaddun ka daidai suke za a ɗauke ka da kuma dama takaddun ka ce suke komai daidai yanzu ka ji a ranka ka kara wani jin abin nan ko wasu tafi haka musu a za'u soyayya ko eh, sai ka kara jin wani kwambo sai ka kara jin karfi ba za ka jin kafafuwan kana lankwashewa ba الكلمة الصالحة في اسمها الرجل هل ما من كود حسن زيجي أفكيتكم تاداتي بشيء كين في نيي هاجا الفعل كينا هاجا هذي ذي ذيها هذي ذي ذيها عبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل من ذل سلم ينع تنعرش هاي وش يعجبه فكأنما يقال يحب الفعل إذا أعجبك الشيء annama ahbabta in abu ya burge ka ai kana san shi ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalu na burge shi yana san arashi قال بغيدته abin nan kai kama kana fi safar hijrati kaman yadda manzo sama lokacin da zai hijira falaqiyahu falaqiyahum rajul faqal sai manzo sai suka sai manzo sama ya gamu da su ya gamu suka gamu da wani mutum ko wani mutum ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina abubakar فقال ما اسمك sai mutum ya ce ya sunanka qala buraida shi sunana buraida ƙala sai ya ce bawud amruna shi al'amarin me ya sanyi za mu hijira mu tafi madina shi ne al'amarin mu zai zama mai sanyi nan bawuda sanyi ba ana nufin sanyi ya yayi sauki eh balarabe wani zubin yakan yi amfani da lafazin albardu yana nufin abu mai sauki abu mai sauki shi yasa sai kaji suna cewa fulanun fulanun fulanun baradu ko bardul hal wani yana da halin shi mai sanyi ne sabanin wanda ya zama har mai hayaniya eh shi kuma sai a kira shi har mai zafi eh wa qala sai yace ra'aytu zata laylati na gani a wani dare kun ga sunan bu'aida ko tasgiri ne na me tasgiri ne na bard bardun sai aka yi tasgiri sai aka ce bu'aida eh, bu'aidatu eh. ra'aitu zata lailatin fi ma yara na'imu manzo sai ce na gani a wani dare cikin abin da mai bacci yake gani na mafarki ka anna fi dari ukbata ibn rafi'i amma mun kasance a gidan tu dan rafi ku ji sunan ukuba da rafi dan sunansa ukuba sunan baban rafi'u fa ataina abin da fa utina bi ghutabin sai aka kama na dabino danyi aka kama na danyun dabini min rutab ibn qadin daga danyin dabinan fab ku ji sunayen kun ga akwai ukuba akwai rafi' Hmm? akwai ruqab akwai fa ga ba ga rafi ga rutab ga kuma me ha fi duniya a cikin sunan rafi'u sai na fassara mafarkin cewa arrifatu lana fi duniya cewa za mu ɗaukaka a duniya musulunci zai ɗaukaka a duniya kaji sunan kenan a mafarki mazan sama ya gani والعاقبة في الآخرة سننشيكم عقبة مقومة سينفسر شيوا مقوما مزاتة والآخرة مناجي وأن ديننا قد طاب سنن الدين مقوما يا من السري هذا لوطب ابن طعب شيكم ذا ما دبينو كودي يوشع الحيل أنت ما قلت دبينو كوي الحيل دلوك قائدة شي ونن كي مفكي دلوك سن كي مفكي تبينو طبع الخير إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المؤمن فأنبئوني ما هي فذهبت أوهال الناس يذكرون شجر البوادي فخطر في نفسي على أنها النخلة فاستحييت أن أذكرها ko da bino sannan manzo Allah sama lokacin da zai hijira mafarkin sa da ya shine ne annahu yuhaju ila baladin katirin nahl manzo sama ya mafarkin cewa zai je zai koma wani gida zai koma wani gari mai yawan dabinai madina ce sai ta dabino mafarkin dabino alkhairi kaman yadda mafarkin nono ma alkhairi ha mafarkin nono alkhairi mafarkin shanu na da damuwa ko mafarkin shanu so tari ga kai mafarki daga ana yanka shanu to ba alkhairi ne abinda man san ya gani a Uhud kenan ana yanka shanu sai fassara cewa sahabbansa za a kashe kaga abin da ya tabbata ke Allah shi ta ba fassara mafarki nake muku ba wa amma tiyaratu fa qala muawiya ibn al-hakam amma abin da ya shafi tsiyara wato can faƙada mu'awiyya tubin al-hakam sai wannan matashin sahabin mu'awiyya tubin hakam mai magana a sallah a da kun tuno ko to shi sai ya ce kultu ya rasulullahi minna rijalun ya tafayyaru a cikin mu akwai mutanen da suke canfi kala sai ce za ka shi'un ta jiki na kofi su dore ku wannan canfi yakan zo mu mutum a kirjin shi a zuciyar shi amma fala ya suddan da ku kaccan fiye ya hana ka yin wani abu in ka ji a ranka ba laifi ba ne shi yasa akwai riwaya da ta zo min eh, nan eh, amma tana da rauni eh, ma ka aukar qaddamat canfi ne da abin da ka ci gaba da yi ko kuma ka dawo baya amma riwaya tana da rauni so da amma hatsara a zuciya mutum ya ji a zuciyar shi wannan Allah ba zai kama mutum da wannan laifin ba da ɗin kai ya hana ka ga mutum ya fito kofar gida kawai sai ga mutum kari a kofar gida sai ya ji a ran shi wannan kuma wani irin abu ne haka kawai zan yi tafiya haka kuma in fara ganin mutum kare sai ya ji a ran shi haka to kada ya hana shi tafiya ya ci gaba da tafiya shi in ya bashi in ya ce ai kin da ga bakin kare to ba zai tafiya ba babu ta a tafiya to ya zama mutafayyiri ke amma wannan fado masa da ya a zuciya to shine aka ce wala ala yusuddannakum kai ya je ku ya hana ku yin tafiya ko ya hana ku yin abin da kuka ne ya zaku wa hadhihi al ahadith fi wa wadannan hadisan suna cin fai sahihai وعن عقبة بن عامر قال سئل رسول الله عن الطيرة عن تنبيه ما ذو سمع جمع الطيرة أحاديثي أم أنا دروني سيتي أصدقها الفعل ولا تعود مسلما ما في جو شيني ما في زكية شيني wannan fa'al arashi kun mun yi bayani a baya wala tarutu musliman amma canci baya mai da musulmi mai imani ya fasa yin abin da yake wa idza ra'aytum min at-tiyarati shay'an takrahunahu idan kuka ga wani abu da ya shafi canfi wanda ba ku so fa qulu ku ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla illa quwwata illa billah sai wannan addu'a amma hadisin yana da rauni akwai riwaya ta zo da Allahumma la khayra illa khayruk ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وأن الرواية صحيحة Allahumma لا خير إلا خيرك ولا طير إلا ya Allah babu alkhairi sai daga gareka ya Allah ba wani abu da za a ce wai an canfa shi a kai ne ka halicci wannan abin ka kaddara shi wala ilaha sannan babu abin mota da cikin da cin in mutum ya ji haka a ransa ya kamata ya fani shi ya ci gaba da harkokin gaban shi ba tare da wannan abu da ya gani ya hana shi ci gaba da aikin da ya kamata ya yi ba mun gane ai Allah shi yayi ma Allah shi ta mana wallahu alam